Okay. Salamu alaikum. Sunana Rahama Sado. Um, ina yin wannan bidiyon ne saboda in yi magana akan abubuwan da suka faru a kwana ɗaya da kwana biyu da suka wuce. Abu ya taso akan hoton da na saka. Kuma abun ba mai daɗi ba ne. kuma wanda ya san ni yake bi na ya san cewa ba zan taɓa yin abin nan har cikin zuciyata ba ba kuma da niyyar ban kuma saka wannan hoto da niyyar abin da ya faru ya faru ba hasali ma ban ma san ya faru ba sai da aka kira ni aka fara gaya min cewa ga abin da yake faruwa ni musulma ce iyayena musulmai ne dangi na gaba ɗaya musulmai ne ba zan taɓa yin wani abu da zai taɓa musulunci ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutanen ko kuma in ce mutumin da ya wannan furicin a ƙasan hotuna duka idan muna bibiyan abin da yake faruwa a duniya mun san cewa muna cikin wani situation yanzu da ake yakar musulmai so mutum yana neman wani gaba ne kawai da zai samu ya ci mutuncin musulunci sai kuma kaddara ta fada a kan hotuna ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta yakan abubuwan da ke faruwa a faransa duk wanda yake bina zai gani ni ba mahaukaciya ba ne ba ni da dalilin da zai sa in yi supporting ko kuma in bi wannan abin da wancan ya je rubuta a kasan hotuna amma dai kaddara ya riga fata duk ma dai abin da ya faru ya faru ne a dalilina ina mai ba wa daukashin al'umma hakuri wannan abin ya fi min ciwo fiye da komai ya fi min ciwo fiye da kowa don allah a yi haƙuri allah ya kare mu yi haƙuri mu dinga yi wa juna adalci don allah na gode wannan abu ya min ciwo fiye da komai a duniya ina ba wa daukashin hausawa abokan aikina da musulmai gaba ɗaya na duniya haƙuri akan abin da ya faru kuma in allah ya yadda hakan ba za ta taɓa faruwa ba ba zai sake faruwa ba in allah ya yadda. concrete